ne ake kira ɗariƙa kawai ko ka taɓa shiga masallacin ɗari kaga bayan istighfari da salati da hailala an kofa goshi yayin sujada haka ne ko ka taɓa jin ɗan ɗariƙa ya zo zama ya ce na waitu na waitu ɗariƙa ko ya ce Allahumma salli ala tijani to malam yanzu kana nufin inda zan keɓance kaina in rinka yin istighfari da salatin annabi da zikiri ni ma na zama dan dariƙa kenan ko da ba na yin adadi irin naku. a'a baka zama dan dariƙa ba dan komai yana neman izini watil buyuta min abwabiha aka ce kuma in kana ai komai yana neman izini yanzu misali da aure abinda ake yi da mace da aure da wanda ba na aure ba mai bambanci kwanciya da mace da ake yi abinda ake yi da aure da rashin aure mai bambanci ai abu ɗaya ake yi ko haka ne to me yasa ɗaya za zama halal ɗaya zama haram ai mata yanzu in ka je gidanta in ka gama ta a hanya ka kama sai a ce maka mazinaci shari'a sai ta je a jefe ka amma in ka je gidan wani mutum ne fa za ka samu ba Allah ba wani mutum ne sunansa waliyinta kana neman izini na ga abin walita ta kanka a taro a shawara ce an baka iyakan maganan fa kenan wai ta zama halal gare ka kuma Allah ya ce ya halitta muku mata don ku ka ɗauki wannan mana ka kama a hanya yana yiwa to ai komi yana neman izini mace ma sai da aka nemi izini balle kayan Allah ko ko yanzu misali ina jin kila ka yi karatun boko ko kana da misali ilimin secondary school ko kana da diploma ko kana da digiri sai yau ka zama injiniya an baka takarda a makaranta kai full injiniya ne sai ka ji kawai wannan aikin ma'aikatan ana neman aikin in ana neman injiniya da zuwa da takardanka sai ka shiga ka ce dole a dauke ni ni injiniya ne zai yiwu me yasa ba za a dauke ka ba ai ka iya eh? a'a sai da izini sai an taru tukunna an maka interview kai ya cancanta a dauke ka ya yi kaza kaza kaza ne eh an maka approval an dauke ka ah, duk takardun kan nan bai yi amfani ba kila ma kafin wanda ya dauke kan daraja saboda haka kayan Allah ma yana neman masu izini kamar yadda yau in ka tashi ba za ka zama malami ba da tashin ka sai ka je wajen malami kana neman izini malami ya rubuta maka digon ba sun mi ara neman izini in ka iya <laughs> ka gama ka sace komawa kuma wajen mai karatun littafi kuma ka je kana neman izini haka abubuwan suke tafiya idan ka ɗauki istighfari kamar yadda Allah ya ce wasafiru rabbakum innahu kana gafara ka ɗauki salati inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ka dauki zikiri wa la kathiran wa na kathiran alladhina yazkuruna qiyaman kuda kai yi Allah zai baka lada amma ba kaman wanda ka dauki alkawari ka sa shi shaidan ka tsakaninka da Allah ba dan in ka dauki alkawarin nan dole kai adadin nan na 300 da kace za ka yi kullum in baka dauki alkawarin ba ko ba ruwan ka nan da ga dama ne kai ran da fara ma ka bai zai yiwu a matsayin na wanda ni na ga suna yawan suna yawan shi ke mm. musamman ni ma kawai sai kama eh, shiga yi ba da wani ya miƙa mun ba fara. shi ne nake ce maka idan ka kama kana yi Allah zai baka ladan isi ya fari Allah zai baka ladan salati Allah zai baka ladan hailala amma ladan ka shiga ɗariƙa ka samu izini ba za a baka ba shi ne na kama ka kwatanci kamar kai ne da ka samu satifiket ɗin nan akan ce ma ma'aikata an ɗauke su casual ko me yasa aka ɗauke su casual ba permanent ɗin ma'aikata ba yana fada takardan in an zo bashi albashin za a dan san mashi ne randa duk agada ma za a iya koren shi amma in ya zama familin fa to abin da ake nufi kenan gwamnati duk abin da gwamnati ta yi mutane suka yi Allah mana da irin nasa a je wajen ma'abotan abin sun sani to malam naji amma akwai kuma wani abin ban mamaki nukan ga masu ɗarikan in sun tashi hmm. sai sun shimfiɗa farin kyalle to shin wannan farin kyalle bauta mai bauta masa suke domin na san Allah yana cewa a cikin alkur'ani innal ladzina tad'una min dunillahi ibadan amsalukum to kyallen ya dame ka to ana bauta ma kyallen ne da naka sai da kyallen in ba kyallen ba za a iya yi ba to yanzu ka ko san ma'anar la ilaha illallah na sani mana tunda tunda ne musulmi ne babu wani sarki abin bauta da gaskiya sai Allah ga sarkin zazzab to ai sarki zan ba bauta mishi ake yi ba fassaran la ilaha illallah babu sarki sai Allah ba ai la ma'budu bi haqqin ne illallah ba wanda ya cancanci a bauta masa da haƙƙi sai Allah cewa ba sarki sai Allah ai kuskure ne irin naku akwai sarakuna mana amma ainihin abin da ake ce ma la ilaha illallah da za ka je gaban iki ka zauna kana la ilaha illallah la ilaha illallah ka kare ci icen ne icen kai ba abin bauta ba ne allah ne ya cancanta a bauta mawa da za ka shimfiɗa kyalle ka ce la ilaha illallah la ilaha illallah kana karyata kyallen nan kyallen nan ba abin bautawa ba ne allah ne abin bauta haka abin yake in kuma ka ce kyalle ne yana meka to ai o oh, baka taba zuwa makka ba ko kana jin anji ko baka taba ganin hoton makka ba Na je. ka je mako tabbas to ka ba me a wurin a ka'aba eh. akwai bakin kyalle a zagaye da ita oh to na mu fari ne ai <laughs> da fari da baki wanne kuka sata wato kun canza na in an sa ka'aba bakin kyalle ko kun sa na ku fari kenan ai sukan koyo mu ma in ka'aba ya in aka ce jibi arfa sai su sa farin a ƙasa Allah shi ga ai ubangiji ya ce abudu rabb hadal baiti ba ma kyallan ba ɗakin ma in kai itikadin shi kake bauta ma ka kafirta ɗakin ma in kai bukata in kai in kai in kai itikadin shi kake wada wafi ka kafirta nan Allah yake so nan ya kai abin shi falyabudu rabba bai ce falyabudul baita ba falyabudu rabba hazal baiti alladhi ya dama min idan kuma ka ce haka bautan kyalle to mu ne mukan kewaye kyalle mu yi istighfari mu yi salati to idan ka ajiye kyalle kai sujada kan shi ko me da kaso jada ka aje me yasa baka yi a ƙasa ba annabi dai bai yi sujada bai yi sallah akan sujada ba me yasa kake kyallan sujada kyalle kake bauta ma mu ba mu yi sujadan ba kai gashi kullum kana kofa goshi akan kafet to da ka ta nan malam ga dai barin canza wata tambayan kila ta fi fita annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu bid'atin dalalatin mhm. wa kullu dalalatin finnar mhm. wani hadisin kuma yana cewa man hadasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddu to malam waɗannan hadisai suna bayyana da waɗansu abubuwa da kuke yi wanda suke bid'a ne me yasa kuke suna eh, eh. me yasa kuke maulidi Allah bai ce ayi ba annabi bai yi ba bai kuma yi umarni ayi ba me yasa kuke yi alhamdulillah wato ai dama hadisin da yake rikitar da ku kenan shi sa mukan so ku je makaranta manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa kaga hadisin ma ka kakkarya shi manzo Allah ya sallallahu alaihi ya ce khairul hadisi alquran wa sharrul hadisi muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar shin maganar da za a bai kai qur'ani ba mafi sharrin hadisi abinda aka kaga duk abinda aka kaga bid'a ne dukkan bid'a bata ne dukkan bid'a kuma cikin wuta yake to anan malam ya yadda da haka ya yadda kwarai to alhamdulillah to me yasa kuke suna ai shi ma bid'a ne yawa ai zan kai ka shi kullu kan kashi nawa ne kullu a kalmar larauci guda nawa ne to ni dai na san akwai kullu <laughs> wani kullun gazali to ka duba a cikin masu fununu suna cewa wal tu hamsatun dunan tiqas jinsun wa faslun aralun nau'un wa has insha Allah zan maka bayani duka a cikin alkur'ani ka gano kenan kullum ba ɗaya ba kenan ba ɗaya ba ne biyar ne ma akwai jinsi akwai fasali akwai ra'arali akwai nau'i akwai khas bari in ka maka guda biyu kawai a cikin alkur'ani annabi ibrahim alaihi salam wata rana yayi begen ya ga ikon Allah sai ya nemi ubangiji yana cewa isqala ibrahim rabbi arini kaifa tuhil mauta sai Allah ya ce mai ibrahim awalan tumin Allah ka gwada mini yadda ake raya matattu mana Allah ya ce kaman ka ibrahim kake tambaya na yadda ake bada matattu kai mai imani haka da bale sai ce an na kalbi don samu natsuwa ina da sani na kuma gani kuru-kuru ai zan samu natsuwa shine Allah ya ce fa kuzar ba atin min tsairi ka kama tsuntsu hudu fa surhunna ilayka ka yayyanka su ka cucuɗa naman fa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an ka je ka dora naman na akan dutse kulli jabalin yace fa naman tsuntsu zai cika dutse ka sanya akan kowane dutse jizi ba na ka ɗibi wannan ka sa a kulli jabalin dutse hudu ne fa na ƙasan aka ce ala kulli jabalin ma'ana a'a juz'i yanki yanki daga cikin dutsen ka sanya mashi juzu'i tunda ko da naman tsuntsun hudu ne ya zuba akan dutsen dutsen bai san ana yi ma. to kaga wannan kullu kullu a nan juzu'i kenan idan ka koma kullu wanda yi umumi Allah ce kullu man alaiha fan duk wanda ka gani mai mutuwa ne ya mutu ma wannan za a zo ɗaiɗaiku wato fan ga mu an yanzu amma Allah ya ce mu mutu amma haka za mu yi ta tafiya ɗaiɗai kaga kullum ma na rana ɗaya ba ne wannan sai Allah ya ce kul kullum ta fatarabbasu fatatalamuna man sahabu sirati sawi wa man ta da mu da ku masu sauraro ne jumlan ku da mu masu sauraro ne kaga akwai kullu na jiz'i akwai kullu na kulliya wanda ya gama komi da komi misali da Hausa sai ka ce ai mutanen zariya malamai ne to har jahilin zariya zama malami don ka ce mutanen zarewa ka faɗi kullu ba nan mutanen kano masu kuɗi ne ka faɗi kullu a nan duk masu kuɗi ne a'a ba ali ne daga ciki to wannan shi ina maka maganan kullu ne kamin in kawo maganan a tukunna maza Allah ta rasana ce man ahadasa fi amrina haza wanda ya kaji wani abu a cikin al'amarin mu na addinin nan ma laisa minhu abinda baya ciki fa huwa raddun an mayar masa ba za mu karba ba sai annabi kuma yana gaya mana a wani wuri man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamati wanda ya sunanci wani sunna kyakkyawa man sanna sunnatan hasanatan sunna kyakkyawa yana da ladanta da ladan wanda ya aiki da ita har zuwa ranar kiyama to malaka yana da ban zuwa man sanna sunnatan sayyi'atan wala wizruha wa wizru man amila biha ila yawmil kiyama wanda ya kawo ta sunna ya kaga mummuna yana da zunubinta da zunubin wanda ya aikata ranar kiyama to anan sai shi tunanin kyakkyawa duk abin da na faɗa ku auna shi da qur'ani in yayi daidai ku yi aiki da shi in bai daidai ba ku rufar mini to sai muka ga to dun ya ce mai istighfari ga wasu kafiru baku. dun ya ce mai salati ga inna lillahi wa malaikatu yusalluna ala nabi dun ya ce mu zikiri ga wasu laha kathiran dun ya ce mu zauna da safe da yamma ya ga wasu bihu bukuratan wa afila bai fito a cikin alkur'ani ba da Allah na so ka fito min da izala a cikin alkur'ani kamar wannan wa sadduhu bukratan wa asila to kaga anan man sanna sunnatan hasanatin kenan har yau ban kare ba koko da ban kare ba ina da tambaya anan wato kana nufin ita kanta dariƙan a cikin qur'ani kuka fito da ita tashi na fito maka da shi shine nake fama ka fito mini kaga wa sadduhu bukratan wa asila lazimin safe da yamma wasu gabiru rabbakum aikin aikin aikin dariƙan inna allaha malaikatahu yusalluna aikin dariƙan ka kahiran aikin ɗarikan ga aikin ɗarikan ga lokacin ɗarikan. to ai mu mun ji a ƙur'anin kanshi ana cewa ɗarikan ma takan je wuta to kuma ai mun gani a ƙur'anin ɗarikan ma takan je aljanna kana nufin lahadi na ɗarikan illa ɗariƙan jahannama ko to to wallahi wasu kamun wala ɗariƙati la na nahu ma an ga da kafa linaftin hun fi wa man yaril na zikri nasruku azaban sa kuma fa Allah ce da mutane za su daidaito akan ɗariƙa la'askai na hun ma an ga da mun ba su ruwa da ba su yi wahala ba linaftunan don mu jarbe su wa manyan urel sai Allah ya kawo ma aikin ɗariƙan wanda ya ƙi yin aikin ɗariƙa ya kau da kai an zikirin rabbihi na suluku azaban sada kun shiga wahala ba mana kau da wannan magana dawo kan me yasa kuke yin maulidi ma tukuna ga suna ni ma ina ban kawo ka maganar bid'a ba tukunna ai har yanzu kalman bid'a ba mu gama ba tukunna kaga kana cewa bid'a iyaka ka ce annabi sallallahu alaihi wa sallam bai yi suna taron suna ba amma mun ji annabi ya mashi haihuwa ya yanka rago har ya tara mutane ya yi walima shi ko menene imamu malik ya masa haihuwa rago biyu yake yankawa ana gobe suna zai yanka ɗaya a walima da safe an zo taron suna in an zo yanka hakikan suna imam maliku kuma ba wanda ya san darajar annabi irinsa wanda in hadisin annabi zai gaya maka guda ɗaya sai ya alola ya sa turare ya zauna akan kujera saboda girman maganar annabi alkali ma ya taɓa tambayin shi hadisi akan hanya ce a masa bulala bai girmama annabi ba duk sun yi suna duk sun yi suna ko ba su ga annabi yayi ba su sana yi a to ai shi da kai da shi yanzu ai fi kusa da annabi shi fa ya ga wanda ya ga annabi annabi ya ce khairul quruni qarni summa alladhina yaluna summa alladhina yaluna kana dauka wancan zamanin jahiliya ne zamanin ka zamanin ilimi to suna kenan suna kenan to maulidi fa maulidi annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba amma sun yi sahabbai kaman sa idan aka yi sallar magariba tsakanin isha da magariba shikenan a sayyidina abubakar da sayyidina umar da sayyidina usman sukan zo babu jibril su tsaya a wurin suna faɗin irin martabobin manzan Allah kamar suna ƙara ma juna ilimi da shi kai musulunci ya samu kaza annabi ya samu kaza annabi ya samu kaza annabi ya samu kaza wannan kenan asalin inda suka fara yin taro duk ba wani abu ne maulidi ba a faɗin martaba annabi da menene ya samu da menene ya samu kaga kullum ma su suke yi ba sai wani shekara ya zo ba sai kuma gashi alkur'ani yana gaya mana dan shi annabi sallallahu alaihi bari ma in gaya maka annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba hujja bane annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi abu ba hujja bane annabi ya hana shi ne hujja kamar yadda hadisin manzo Allah kashi uku ne akwai wanda annabi ya ce akwai annabi ya aikata akwai annabi ya gani bai ce a bari ba kashi uku ne to idan annabi sallallahu alaihi wasallam ana yin wani abu wanda ba kyau zai ce a bari haka ne to duk abin da aka yi annabi bai ce a bari ba ko ko har annabi ya bar duniya bai ce a bar wannan abin ba to ba ka inda har ka samu inda zaka makale a jikinsa a cikin alkur'ani kana da hujja a ciki babu wanda zai ce kayi abin don bid'a annabi bai yi ba don haka nan annabi ya hana babu inda annabi ya hana to an yi maulidin a gaban shi yayi shiru sallallahu alaihi wasallam ai zamanin sa ai shine abin kallo shine maulidin shi za a sifanta gashi shi zai faɗi hadisi gashi ne Allah zai masa komai zaka fassara a gaban shi ina kai ka har yau ne maganan bid'a bid'a in ka koma luggan larabci ina ma da challenge akan ku ce da kuke cewa bid'a din nan in ka koma kalmar larabci al bid'atu kalmar ya zuwa a cikin alqur'ani ma kuntu bid'an min ar-rusul ba ni ne farko daga manzanne ba amma bid'a islamin larabci duk abinda annabi bai yi ba shine bid'a to anan ba ka da yadda za ka yi kace duk abin da annabi bai yi ba yanzu ba za mu yi ba musuluncin kama ya samu na farko sai mu ɗauko alkur'ani annabi ya rubuta alkur'ani ga tamala annabi bai rubuta qur'ani ba kuma ya je ya ce a rubuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a rubuta qur'ani a ya ga ana rubuta qur'ani yayi shiru a ina ya gani ya zo wucewa ya ga suna rubuta a ganyaye <laughs> a wani hadisin Allah ga mutum annabi sallallahu alaihi bai rubuta alqur'ani ba ba rubuta alqur'ani a zamanin manzon Allah ba gaba daya a zamanin sana abubakar an ba da shawara a rubuta sai na abubakar yace ba zan yi abin da annabi bai ba suka yi ta jawo hankalin shi suka ganar da shi ya ce to a fara rubuta an fara ba a gama ba zamanin sai na umaru ba a tara qur'ani ba sai zamanin sai na usmanu aka tara alqur'ani kaga wannan annabi bai qur'ani ya aka yi shi guda shida aka yi guda shirin na a fatan akuya aka yi ba digon ca ba digon ba ba wasali ba komai daga baya aka zo aka kagi wannan bid'ar to shi a fatan na rubutawa aka yi koko ba rubuta aka yi ba eh rubuta aka yi amma to kaga an rubuta kenan a zamanin shi a ba zamanin annabi baka ji abin da nace ba zamanin sai na Usmanu nace maka <laughs> sannan kuma in kana ce a bid'a din nan ka duba sallan tarawihi annabi yayi annabi bai yi ba to me yasa yanzu muke har kuna yin ma wani tahajjudi ne da daddare da sauransu bayan ma an gama wannan da muka saba da shi guda goma kwanan na an kirkiro da tahajjudi har mata su fita ana kokari ne a sami kusanta da Allah annabi ya ce haka annabi ya ce ai kokari mana ai ba Allah ne ya ce minan laili fa tahajjan nafilatan laka annabi aka gaya masa wa minan laili fa tahajjan nafilatan laka a sai an yi masa karbuka maqaman mahmuda annabi ne aka fallanta mishi tashin dare kai in ka kokari annabi ka samu lada to ai nan muna koyi da annabin ne to amma ai bai ce ku yi ba eh bai ce mu yi ba amma tun da yayi mu muna muna koyi da abin da yi ne ai kuka ai mu ne masu koyi da annabi to bari in gaya maka ma sai na Umar lokacin da annabi ya bar duniya ba a yin tarawihi annabi ya yi tarawihi so uku ya zo ya tarar da masallaci ana sallah daban-daban annabi ya fito sai masu limanci aka yi sallah jama'a suka taru washe gari na gida suka ji labarin annabi ya fito jiya an yi sallah da shi sai suka cika masallaci rana na uku masallaci ya cika annabi ki fitowa aka yi ta jira har gari ya waye sahabban in suna jiran annabi ba su kosawa annabi ya fito sallah sa ya rasulullahi jiya mun ta jiran ka tun da dare muke jira kai sallah sai ya ce a a wallahi ni kan so abu in bar shi saboda tausayin ku inda na ci gaba da fitowa Allah zai fallanta muku ya zama wahala gare ku don haka na bari kowa ya je yi kokarin sa ana na ana nan zamanin sai na umaru shi ko ya fito tana na sai ga kowa na ta kokari a sallah kowa na ta kokari kowa na ta kokari shi wannan da zai kyau sa musu liman sai kawo liman sai ya sa musu amma shi da yake shine halifan manzon Allah lokacin bai yi ba sai ya sa musu halifa sai aka yi ta yi da aka yi kwana na farko masallaci ya cika na biyu ya cika na uku ya cika da ya fito ya ga mutane sai ce ne matul bid'atu haza ma dalla da wannan bid'a wato kenan akwai bid'a mai kyau A hoto. Gadi ya ce ni'ima ni'imatil bid'atu kamar kiran sallah salatu annabi ya ce ayi a zamanin sai na umaru aka kage shi kamar su inna la ya muru bil adl wal ihsan da ake yin hudu ba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umar ibn aziz ya kage shi kamar eh, eh, misalin abin nan to waɗannan dai kenan to su bid'an nan mhm. shikenan guda ɗaya ne kawai aka samu mai kyau sauran akwai ba wanda ya bayi da kyau kamar yadda muka san mu mun san cewa kullu bid'atin ne lalatin ne in ka ce kullu bid'atin da lalatin hadisai ma duk bid'a ne akwai littafin da annabi ya rubuta babu akwai littafin da abubakar umaru usmanu ali ya rubuta babu akwai littafin da asharatul mubasharati suka rubuta babu akwai littafin da wani sahabi ya rubuta sunan shi hadisi ai bayan Allah suka rubuta <laughs> to ai dukkan mu bayan Allah ne amma yau gashi in za ka yi min wani hujja sai ka ce hadisul buhari buhari ba sunan mutum ne wani gari ne buhara in ka ce musulmi zaka ce hadisin musulmi musulmi ba wani mutum ne kuma kana magana annabi ne ka ambaci musulmi turmuji shi ma sunan wani mutum ne ka ambaci wannan tun waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi su ba ba abin da ya yi a ciki bai kuma ce a yi ba amma tun da bai hana ba wannan bid'a ne mai kyau wani in ba a yi ba yanzu da hadisin bai samu ba da qur'anin bai samu gare mu ba da ilimin da muke takama da shi cewa wa na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam da baka san shi ba ta malam dai naji ka dauko gangara amma gaskiya akwai ma ina so in tambaye ka gabatu malam shin annabi ya yi izala ai mu inda muka ah, dauke abin da yasa na tambaye ka ai sai ka san ka ce kullu bid'atin dalala bid'a kuma duk abin da bai annabi bai yi ba to Allah a taro mu inda annabi ya idana yawwa Allah shiga ah, ya za ku ce babu mu abin da muka sani ai qur'ani da hadisi su ne kawai tsara. mutum ya bi abin da Allah ya ce ya bar abin da Allah ya ce a bari ya bi kuma hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ai kawai su ne ake kira izala ba wani abu ba to mun san aikin ku ku ce a bar Jibari da salati da la ilaha illa ina Allah ya ce a bar su mu ba mu ce a bar su ba mu abin da muka ce ku daina kididdigewa da ƙa'idance su ai annabi ne ya kididdige mana man salla alayya Maratan, man salla alayya ashara man salla alayya mi'atan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yughanu fi qalbi wa astaghfirullah fil yawmi fi kulli yawmin 70 mara annabi ne ya kawo mana adadin ba mu muka kaga ba to to malam ba dai mu matsa gaba kan ji kuna ta maganan waliyai tun da kake maganan waliyai shin wali ne waliyi ya aka yi kuka san waliyi wanda mu mun san ba wanda ya san waliyi sai Allah <laughs> to Allah ne da kansa sha la inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun Allah waliyul ladina amanu wal ladina kafaru awliya'uhum dawut ai shi wali duk mutumin da ya jibanci Allah ai kuma yan izalan akwai wasu waliyan da kuka yadda da su akwai wasu waliyan da kuka yadda da su ku abin da kuka yadda ba za a san waliyi bane wani tunda ba ku da ilimin sanin kun yadda akwai waliyi amma a ce wani ne waliyi shine ba ku ba abin da yasa ce kun yadda ai kun ce misali a maganar tawassuli ko da yake kila ban sani ba a maganar ne. ai ba mu zo nan ba tukuna ba ni bayanin ya waliyi yake tukuna ai za mu zo kan tawassulin Tun mutumin da yake na Allah kusa da Allah mumini waliyi ne sai dai alal maratib to ya ake zamanto a kusa da Allah har mutum ya zama waliyi ai kai ma ka fi sanin kowa na kusa da Allah ai da kanka da zaran an faɗi wani sai ka ce wani na Allah ne waye ga maka na ga yana aikin Allah to shi kenan waye ga shi ya ga maka da ka san abin da yake a boye ban sani ba to amma kuma malam ina mamaki ubangiji yana cewa wa yana musaskan lawa fil lurri fala kashifa lahu illa huwa wa yana yarda wa bi khairin fala radda li fadlihi hmm. wannan aya ne na qur'ani wanda yake nuna cewa ba wanda ya sai maka wani abu sai Allah hmm. ya kuke yin tausali da waliyai kuna cewa za su yi muku wani abu to ai Allah ne ya kawo tawassuli tun farko bari in kawo maka ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام الذين bihi به والارحام Allah ya ce ya ku mutane ku ji tsoron Allah da ya halicce ku daga rai guda ɗaya wata ya ku ji tsoron Allah allazi halakun wanda kuke roƙon Allah ta sa'aluna bihi wallar hama kukan ce laraba sukan ce kai mun dan zumunci kai mun dan zumunci Allah ne ya faɗi wannan da kansa kaga tawassuli ko kuma kun yarda da tawassulin kun ce tawassuli ba a yi ne sai da aiki kamar yadda waɗansu mutum uku suka je suka shiga kogo da suka shiga kogo kogon ya rufe da dutsen kowa aka ce kowa ya faɗi aikin da ya na kirki ɗaya ya ce ka sani allah na riƙe ladan wani shekara ya dawo na bashi allah don wannan ka buɗe mun aka buɗe wanda ya ce a ya ubangiji ka san wata mata na neme ta har zan yi zina da ita na ji tsoron allah na bari <laughs> allah don wannan aikin da ne ka buɗe mun kun yadda da wannan to mu mun yadda tawassuli da wani mutum wanda yake kusa da Allah muke gani yake kusa da Allah kamar yin ake tawassuli da zumunci bari in ka maka hadisi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an rasa ruwa a zamanin sayyidina Umar da aka zo aka fita roƙon ruwa sai sayyidina Umar ya daga hannu yana ce Allah muna roƙon ka ruwa don albarkan baffan annabi don albarkan wan baban annabi abbas allah ka yi mana ruwa don shi da muna roƙon allah da sunan annabin ka yanzu ba annabin ka yanzu allah ba mu ruwa don ka abbas ba ma saboda annabin ba saboda annabi don albarkacin ka abbas ba mu ruwa allah ya yi ruwan haka ne amma malam akwai abin ban mamaki amma nan a duniya da Allah ba kan ce an barka don wani ba in ba don wani ba yau da ka faɗa haka ko koko don Allah don Allah ka bani koko ka je wajen wani ka ce yanzu in kenan ka je wajen wani aka ce in ba don shi ba za a dauke ka aikin nan ba ka kafarta don ka yi ni da shi kake zuwa ka bada wajen wani ka ce don ya yi yayin hanya ya aiki ka roki Allah mana kurun ka tsaya hakan to amma ni yadda nake ganin kuna yi ne har ya wuce wuri wanda nake ganin bai kamata ba mm. wai mutum ko faɗi zai sai ce shehu wannan abu yana bani mamaki shehun shi zai zo cire ka ko ya tsamar da kai ko ya hana ka yin abin da zaka yi wato ai ka kama sunan wani abu mai girma wajen Allah kamar misali annabi sallallahu alaihi wasallam wala iz izzalamu anfusahum da'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullah tawwaban rahim ya rasulullah da mutane sun san yadda kake da lokacin da suka zalunci kansu su rugo su zo wajen ka ba wajen Allah ba fa wastaghfirullah su nemi gafaran Allah wastaghfirullah rasul idan manzo yace in gafarta musu sai in gafarta musu da sun samu Allah mai yawan tuma mai rahama sai ga nan sallallahu alaihi wasallam ya ce idza laqitum uwaisan alqaraniya faqra'uhu min salama idan kun gamu da wani mutum da ake ce wai waisul ƙwarani ku ce ni annabi ina gaishe shi suka tambayi shi rasulullah wai waisul ƙwarani ce ai wani mutum ne mai girma wajen Allah da zai nemi ceto wajen mutanen mu lara Allah zai bashi gabaki da me matsayin sa ai wani babban bawan Allah ne wali kaga can an nemi ruwa da sunan Abbas an bayar kaga in da ashe Abbas na da girma wajen Allah ka sani annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana girma wajen Allah ka sani kuma shahanan mu sun suka nuna mana annabin nan mu a wajen mu suna da girma ba muna da itikadin su ne za su zo su kama hannun mu su hana mu tuntube ko su samu ji ciwo ba a'a Allah albarkacin su ka tsamar da mu daga wannan fitina kamar yadda kake neman albarkaci kamar yadda kake neman albarkacin babanka ka bashi dan wani abu kake albarkacin neman wani albarkacin tsoho a wajen ku ko ko wani babban ma'aikaci albarkacin shi a dauke ka to yanzu nan zai iya bani misali guda ɗaya na wani abin da wani wali ya yi ya tsamar da wani daga wani halaka warai irin waɗannan da yawa akwai lokaci ko kuma bari sai ka na gama to tambayoyi na ba sun kare ba ne sai dai na ji abin da ka faɗa kuma ina nan ina nazari a kansu kuma sai na gama tambayoyi na gaba ɗaya sannan zan tara in ga abin da ya kamata